inna lillahi bayan doguwar jinya na tsawon shekara biyu da fitaccen jarumin shirya fina-finan kane wato malam lawan gajere ya kwashe yana fama da shi ba tare da wasu daga cikin abokanayen sana'ansa sun taimaka masa ba yayin da ce kuce ya barke a kafafen sada zumunta akan rashin lafiyar tasa. shi sa dai masu sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsab domin kallon wa'annan bidiyoyin da za mu sako muku su har ƙarshe ku ji irin abubuwan da ake faɗa akan malam lawan gajere da kuma rashin lafiyar tasa amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta tawo mai albarka muna so da ku danna mana rabin da ƙararrawan sanarwa kamar haka domin kallon cikakkun bidiyon masu sauraro muna so don Allah da ku tsaya tsab domin kallon waɗannan bidiyoyin har ƙarshe irin yadda ake ta ku ci a Kannywood ɗin akan wato malam lawan dare gami da rashin lafiyar tasa wanda ya kwashe akalla kimanin shekaru biyu yana fama da rashin lafiyar ba tare da wasu jigajigan 'yan kani ɗin sun tallafa masa ba kadai yi cikakken bidiyon muna so don Allah da ku kalla har ƙarshe sannan daga bisani da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana ambassador Rashida Adamu Abdullahi Misa'a Vice President Arewa Filmmakers Association of Nigeria kuma President Association of Kani Female Artists Akapa kuma dai trustee ta Arewa Filmmakers Association of Nigeria kuma magana da ya faɗa akan Malam Lawan ni ina cikin mutane na farko da suka fara kai Malam Lawan asibiti wanda ban yi niyyar faɗi maganar nan da abin alkhairin da na yi batun da duk wanda ya sani ya san ya kwana ya tashi ya san damu mu wannan abin aikin mu ne so malam lawan ba zai buɗi baki ya ce yan fim ba su taimake shi ba shi ma ya san in ya faɗi wannan ya ƙarya kuma shiga social media a faɗa a ci zarafin yan fim ba shi ne zai kawo mai ake cewa ba shi ne zai kawo masalaha ba malam lawan ni da shida da ma'abdullahi abdullahi da nake magana na sassan iyakacin adadin mutanen da suka taimake ka waɗanda ni ne musu magana ma kuma ba lallai ne sai kira wasu sunansu a wannan social media din na faɗa ba kai ma lallawan ka sani kuma wanda ya posting a kanka ya kamata kafin ya posting ya tsaya cikakken bincike akan mutane kuma ka kira ka shiga social media da mutane suka kasa ganewa mutum bai san ka ba baka san shi ba ka shiga social media ka kama sunansa ka ci mutuncinsa ko ka faɗi wasu maganganu marasa daɗi a kansa ba daidai ba ne dan idan mutum yana ba shi da lokaci zai iya cewa ma um, zai iya sawa a kwatan mai hakkinsa na shiga social media dinnan da ka bata suna yan tsakani da Allah da Annabi kamar dauda ka huta rara har ka shiga ka ce rara rara ya bashi dubu uku shi ya gaya maka shi da bakinsa ya gaya maka rara din ya baka dubu ya bashi dubu uku to jama'a kun ji yadda hajiya rashida mai sa'a take gabatar da kanta wannan gabatarwa ya yi gaskiya kina da matsayi sosai da yawa and then na ji maganganun ki sosai ni ma ban san ki ba hasali dai zan miki magana ne cikin girmamawa saboda wasu dalilai ina respecting ɗinki why because akwai dalilai da kuma zan gaya miki dalilin da yasa nake girmama ki nake respecting ɗinki na farko a maganan ki kin ce malallawan. kina ɗaya daga cikin mutumin da kika kai shi asibiti to da farko zan fara ƙaryata ki karya ne billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da sunan Allah ɗari ba ɗaya karya ne bata kai malam lawan asibiti ba naira dubu goma kika taɓa turawa malam lawan a rayuwarsa ta rashin lafiyarsa ina da transaction muna da komai kuma na sa yayi ba na so in ɗauko malam lawan in ce faɗi ka abin a'a abin alkhairi kuka mai amma kin fito kina so ki nuna mutane ku masu yi ne to bari in tabbatar miki ƙarya ne ƙarya kike yi naira dubu goma kika tura wa malam lawan har transaction din zan iya nuna miki na rantse da Allah dubu goma kika tura wa malam lawan ba kike shi asibiti ba kar ki manta cewa malam lawan kika yi ya kira kiran Monday da kike shi asibiti yau kusan wata biyar har yau bata ƙara ɗaukan wayarsa ba ce ma malam lawan kika yi ka kira ni mu yi magana ya ce a'a ki samun lokacin da kika ga kike ga yayi in kira ki saboda yanayin sabgar ku kika ce kira ni ran Monday har yau wata biyar kuma maganan da ake kin ba malam lawan dubu goma yau kusan wata biyar zuwa wata shida ake magana kuma dubu goma da zaka tura muna transaction ɗinta kin ji na farko na biyu da ke maganan wai a shiga social media a ci mutuncin yan fim a ci mutuncin wai kamar dauda ka hutu duk duniya babu mai cin mutuncin mutane irin rara tunda rara zai kalli kaman kwankwasa ya ce kwankwasa tsula zai kalli kaman gandu ya ce mai hankaka wanda yake takama da shi kin samu kuɗi a mulkin sa zai kalli shekara ya ce mai barawo wani cin mutunci kike magana wanda yafi wannan duk duniyan ana maganar cin mutunci babu wanda yake rara cin mutuncin mutane so wannan abin da muke mu ba cin mutunci muke ba rara malam lawan ya zo ofis din shi ya hana shi shiga ya ce ba zai gan ba ya turo mai dubu goma na ƙara maimaitawa kashi na uku ya tura mai dubu uku sorry dubu uku ya turo mai ke kin ma fi mana rara kokari tun da ke dubu goma kika tura malam lawan kin fito kina waye daga biliyan zuwa miliyan zuwa 10,000 kika ba malam lawan a jinyarsa sannan barin gaya muku wani abu taimakon da malam lawan yake nema kuma yan hausa fim ba irin taimakon da kuke mai na ku tura mai dubu goma dubu hamsin gida bane a'a malam lawan irin taimakon da muka mai yanzu shine taimakon maganar da nake jama'a duk wanda ke da namban malam lawan tana shiga ka kira shi bugu ɗaya malam lawan nasa an ɗauko shi da Kano yana Abuja yanzu haka yana wajen za a mai aiki malam lawan an ɗauko shi daga Kano malam lawan na cikin Abuja yanzu haka duk mai waya sa kuma ya kira sai ya tambaye shi yanzu yana ina mun sa an ɗauko shi daga kanan an kawo shi Abuja irin taimakon da mu malam lawan muka mai irin taimakon da yake so ku mai kenan daukan shi za ku kai shi asibiti malam lawan fa ba wai iya kafa shi bace ba ta aiki jama'a ko abinci ne da cokali malam lawan ya rike cokali haka ya sa abinci a bakin shi baya iyawa ina so ku gane wannan saboda tun daga nan hannayen gaba ɗaya ba su aiki da kafa mutum ne ga dan adam a zaune amma ba abin da yake aiki sai dai a daga shi sai dai a kwantar da shi sai dai a zaunar da shi taimakon da malam lawan yake so shine taimakon da Allah ya ba mu iko muka mai yanzu a dauke shi ku kai shi asibiti ku kula da shi a dinga jinyan sa a dauke shi a mayar shi gida ana ba shi magani har malam lawan ya tashi da kafar shi ya tashi tafi ba taimakon dubu goma dubu biyar ba kina magana dubu goma kika tura wa malam lawan muna da transaction da komai idan kuma ƙarya nake yi ki fito ki ce ƙarya ne ki nuna mana alaƙan kuɗin da kika tura wa malam lawan da ya fi naira dubu goma ten thousand ce ten thousand ne zai maganin mutumin da kafofin suka daina aiki kin fito kina ta wani surutai wani waye duk duniya waye kai rara cin mutuncin mutane wani babba ne a Kano rara bai zage shi ba so ai mu koyi muke da sunnar sai mu koyi muke yi in za ku taimaki mutanen ku ku taimaka fa okay nan tayir fage ne kowa ake gaya mai ya fito ya ce ba ku taimake sa ba ya tafi gidan solo saboda yan solo billahi lazi in kin san murtala small Murtala small mantawa ne ban faɗi sunan shi ba shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka taimaki malam lawan da yake kwance a gida ko wajen kai mai kuɗi ya sai abinci ko kula da rayuwarsa me kuka yi kina maganan cewa wai ke ce shugaban waye waye na tatin tatin tatin tatin lokacin da tayar fage ya fito iya magana ya ce ya je ofis ɗin rara akan matsalar ciwo shi me aka mai ai ya kamata a ce ku ne shugabanni dole ku ya samu kuna nan yake tsallakewa tafi gidan solo ya ce yan solo sun fi mai ku mutum nawa suka mutu a fin wanda ya da aka yi postin hotonsa aka ce a taimaka musu da Allah in da ki taimaki mutum ki taimaki mutum kar ki fito ki samu fara tone tone ba abin da bamu sani ba kin ba abin da bamu sani ba mu ba yara bane dubu goma kika ba malam lawan in kuma kina so dubu goma ma ba ma so zamu miki sadaka da kayanki ko ki tura akan mu da miki da kayanki wannan dai shine kaɗan daga cikin kalaman da wato aminu jetown shahararren ɗan tiktok kuma kazalika dan kane hutun ya yi game da rashin lafiyan malam lawan wato wada wanda aka so da malam lawan gajere sakamakon ra'ayi da yake fama da rashin lafiya na rashin motsa wasu ɓangarori na jikinsa wanda ko abinci ma dai kun ji baya iya ɗaukawa da cokali ya kai baka sakamakon irin yadda yake fama da mawuyacin rashin lafiya mutum ne dai gashi nan dai amma dai ba zai muru ba sannan kun dai jaddara rashida mai sa'a ta fito tana magana akan irin yadda suke tallafa masa da kuma dauda ka hutu rarara kun dai jaddada shi kuma aminu jetan ya ce cewa dubu goma kacal ta bayar shi ma mai gidan nata wato dauda ka hutu rara iya dubu kacal ya bayar bai ma bari ya gansa ba tabbas dai malam lawan dare yana fama da matsanancin rashin lafiya kuma kazalika yana gagarumin buƙatar taimako ko ta kuɗi ko kuma na wani abin musamman ma dai addu'o'i a gare ku masu sauraro yasa muke so don Allah da ku ci gaba da taya malam lawan da addu'ar samun lafiya kuma Allah ya sa ka fara ce musannan kun dai irin furucin da kake magana akan cewa duk wanda ya ce zai shiga Kannywood kamar daddara shida mai sa'a wadda ta ta wasu kalamai akan ita ce wacce ita ce wacce a masana'anta da kuma duniya da irin furtun da ta akan cewa ai ba a ce duk wanda zai shiga sana'ar su idan bai da lafiya dole su za su taimaka masa ba tabbas dai wannan magana tata za iya ce cewa akwai abin dubawa a ciki domin bai kamata yi irin wannan furtun ba domin in dai ka san mutum abokin sana'ar ka ne to fa yana da kyau ka taimaka masa domin kai ma baka san wani irin taimako zai maka ba ko da kuwa ba abokin sana'ar taka bace na kuma a ce abokin sana'ar ka sana'ar ka iri ɗaya ne abin da kake alfahari da shi shi ma dai shine dai sana'ar sa kuma ya faɗa rashin lafiya kamata a kan masa ɗauki shin ba sauraro kuna ganin magana da rashida mai sa'a ta faɗa tana kan gaskiya akan cewa ba lalle bane dole dole su ya kamata su taimaka ma malam lawan ko kuma a'a a kalaman nata akwai gyara da ki za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a mu na comment